أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكي والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na alhamis 21 ga watan rabi'in al'awwal hijirar mafificin halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1447 da arba'in da uku wanda kuma hakan ya daidai da ashirin da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kamar yadda aka saba a kowane mako irin na alhamis muna darasin tarihi cikin wannan littafi mai albarka wato littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin wallafar muhammad al-khudairi Allah ya ji kansa da rahama kuma idan ba manta ba muna shekara ta bakwai bayan hijira shekara ta bakwai malam na ta bayanin abaiban da suke ta faruwa a darasin da ya gabata mu yi abin da ake ce waye adon tafiya an gane ko mun ji auren safiya da annabi ya yi har ya zuwa waɗansu yaƙoƙa ƙanana da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura wasu daga cikin sahabbai mun ji sariya ta bashir ibn sa'id na farko to a yau ma a kansa za mu sake tashi wata Sariya ta bashir ibn sa'id din amma a shafi na ɗari da ainihin wato hamsin da biyu a cikin wannan littafi na hannunmu wannan nuskar shafi ta nawa ce 164 ko Sariya ta bashir ibn sa'ad an ga wajen ko malam ya ce wa fi shawwal a watan shawwal ne an ce dari da hudu ko da biyu da hudu a wannan nuska ta hannunku wannan kuma irin ta hannuna 152 da 62 suka ce da uku ne 64 sariya za ka gani bashir bin sa'ad malam ya ce wa fi shawwal a cikin watan shawwal ne balagahu sallallahu alaihi wa sallama annahu yana tabun hisin wa ada jama'atan min gadfan kanu muqimina qariban min khaybar a watan shawwal labari ya isa kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa uyaina dan hisin yayi alkawari sun yi meeting point da shi da wasu daga cikin jama'ar gadfan an gane ko wanda yake su suna zaune ne dab da khaybar an gane ko waɗannan guyaran yahudawa da aka yaka suna zaune a wannan guri bi ardin a wani wuri suke alƙawarin za su haɗu ismuha yumna an gane ko yumna wa jabar sunan wurin kenan ina fata muna fahimta inda za a haɗu ko ka ce yamna an gane za kuma iya cewa yumna biyana daga cikin sunayen an gane wannan ku? a nan ne suke alƙawarin za su haɗu amma menene manufar haduwar tasu malam yace lil igharati alal madina dan wai su zo su kawo madina hari samu madina hari shine suka hada kan wannan fa arsala lahum bashir ibn sa'd kafin su iso sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura musu da bashiru dan sa'ad an gane ko ya tura da sa'idu dan sa'ad fi sariyatin a wata wato sariya menene sariya wato kamar da na ambata a baya sariya ita ce tawaga da aka je yaki ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai dai a tura wasu daga cikin sahabbai an gane wannan ko su je su yi wannan yakin shi ake cewa sariya na gan shi a shafi na 166 eh 166 ne shi nan su wato shi wannan baya ka topic a sama sai dai ce sariyatu kaza kawai ci gaba da magana shi nan paragraph na biyu shafi na 166 an gane ku na'am a'a afuwan tu su biyu ne a shigo akwai na farko akwai na biyu to rabiyun 167 ne yawa haka ne shine a hannun hagu eh wannan sai da paragraph na biyu a cikin shi muke muna cikin paragraph din ba mu fita ba wannan ba a sa alama ba ku rika sa alama ne in kuka sa alama zai rage duk wani ku rika dan lankwashe takardar a a na zo da shi duka mana eh akalla a yi akalla in dai an gani ba za a yi nesa da shi ba za a san cewa a gaba ne tunda ana faɗin shafin to ga gani eh an gama sai kai haka kai wannan aiki gaba shi kawai haka idan aka kammala lokacin da aka yi inda aka tsaya sai ka lallankwasa mana kuma wanda ke hannunku sai ku lankwasa saboda a daina irin wannan abin nan annabi ya aika da bashiru dan sa'ad fi 300 rajulin da mutane 300 an gane ko fasaru ilaihim yakmununa nahar suka kama hanya idan yini yayi sai su zauna su huta shine yakmunun sai su sansani da rana ba sa tafiya an gane ko wayasiruna al-laila amma cikin dare sai su rika tafiya saboda babu rana Madina akwai zafi an fahimta hatta a tau mahallatihim har sai da suka zo inda suka yi wannan bikin fankin ya ce fa a sabu na'aman kafira suka samu ni'ima mai yawan gaske wato an samu ganima an gane ku wata farraƙar ru'a wato makiwata wanda suka zo da dabbobi duk suka tarwatse fa akbaru qawmahum an gane ku suka gaya wa mutane cewa ga fa abin da ke faruwa fa fazi'u suka firgita walahiqu bil ulya biladihim suka can nesa can suke ulya biladihim suka can haye can kan tsauni suka gudu to ku dama ba ku da karfi mai naku na ci a haɗa kai da ku za ku je kai wa Madina hari ce walam yadhfar al musulmuna illa bi rajulaini aslama ce ba su samu dama ba su musulmai sun kama kowa sai mutum biyu wanda su ma suka musulunta <laughs> lalle sun yi sa'a suka musulunta sun mara u bilgana imi ilal madina daga nan musulmai suka taso kiyan wannan ganimu har zuwa garin madina an gane ko ganimar da aka samu tun da an kama su kuma ba sai su musulunta ba kogo ai dama ko ka musulunta ne ko kuma a buda eh ko ka biya jiziya ko kuma a aika ka can ai yaki a sosai ma kwarai da gaske daga cikin karamci na musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haka da yawa abinda aka kwace wa mutum a maida masa saboda ya musulunta a gani so nawa aka yi wannan a gani Allah shirya da mu to za ku tuna annabi ya zo sulhul hudaybiya kun tuna a shekara ta shida da ya zo aka ce ya koma sai wata shekara to shekarar ta zo shine topic din mu na gama umratul qada ana cewa umratul qadiyya ko umratul qada wato umra ta ramko ramko wanda annabi ya kawo din da aka ce sai dai wata shekara to an tafi wannan umra da ta ita ce a gaban mu malam yace lamma halal haulu lokacin da shekara yake kewayo al haulu shekara ake cewa ina fata mun fahimta amma hauli al safin keke da keke ba shekara bane ba watanni goma sha biyu ba wata goma da rabi ne idan za ka fitar da zarka sai a ce hatta ya hula alaihi da hauli har sai hauli ya wa. to duk bayan wata goma da rabi ya kamata kowa dinga fitar da zarka <laughs> a lissafin kekere keke jikin ko ma menene eh zan ga maka yadda lissafin yi jari sannan sai menene aka yi maganan hauli maganan shayarwa yaro shi ma in yi wata daya da wata takwas za a iya yi shi ba sai ya cike shekara biyu an fahimta kalli ciki na mace ciki wata nawa ne wata tara da ɗaukar cikin da shayarwar ɗan wata nawa ne talatin Allah ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara da daukan cikin da yayansa gaba daya wata 30 ne chip chip ake yi to kadai bai tara a cikin 30 sura na sura 21 21 nan shine na fisal karin yayi kenan idan aka ɗebe a tara a cikin 21 a cikin 30 sura 21 21 araba ta biyu na zai baka goma da rabi to wannan shine hauli kowane daya an fahimta saboda Allah ce wal walidatu yurdi'na auladahunna masu shayarwa mata za su shayar da ƴaƴansu haulaini kamilaini hauli guda biyu cika kuma a ran Allah ya tabbatar da ya nuna ce ashe hauli wata goma da rabi wata goma da rabi kuma shine shekara ɗaya da wata nawa shekara ɗaya da wata takwas kenan in yayi yawa ma da takwas da rabi ko ƙasa da haka ma na wata goma da rabi so biyu shi ce shekara ɗaya da nawa kenan ka ɗauko biyu a cikin wancan goma da rabi to za ka yi yaɗa ɗanka in matarka ta kai wannan shekarun ta cika cif cik kenan idan ka ce sai ya kai shekara biyu ka takura mata in ce ƙasa da haka ba laifi ba ne in yaron yana da kwakwa yana da lafiya da kuzarin da za a iya shi kafin shekara ɗaya da wata tara ba laifi ne a yayin shi amma cikin yayan complete ne wannan lokacin don kafin akwai mazan da suke ci a cikin shekarar biyu suna matsawa mata ga yaro tuke yake da shi amma yana tsakanin nono yi eh, har cizo yake ya zama kawai shi kan shi ma <laughs> sai a hankali to in dai aka yi wata ɗaya da shekara ɗaya da wata tara an gama ta gama cikawa sauran kuma gaskiya ta ɗaya ta kawai to ko dai a yaye shi kafin lokacin ko kuma in yayi wuta shine ya kai wannan lokaci shine hauli guda biyu hauli biyu kenan to kaga haulin nan shine kuma irin sa ne a wurin zaka irin su ne a shekara take take kewa ina fata muna fahimta ka gani daidai yake wannan bayanin da ne muku a matsayin hijja da muke kuskure muna fassara shi da shekara hijja shekara muke cewa a cikin ayan nan ta annabi Musa da ya je bauta na kiwo a matsayin sadakin auren shi shi wannan mutum na madiyana wanda galibin zance mafi inganci ba annabi sha'ibu bane kamar yadda wasu ke cewa wai annabi sha'ibu ba annabi sha'ibu bane an fahimta shi sirkin annabi Musa yace inni uridu an unki haka tayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj hijaj wato plural ne na mene na me na na na hijja hijja din shine singular din hijja ɗaya menene ba shekara ba ne mu muna fassara shi da shekara ne da hausa sai mutum shekara da wai shekara takwas ya yi a har ma ya ce masa wa'in atmamta ashiran fa min indaka in ka cika shekara goma kai ka sofa fa ba komai ce wa ma'uri da ana shukka alayka ban faso in takura maka kaji ba wai ka zo kai bauta shekara goma ko tabbas ka ce ba takura wai shine sadakin aure akwai takura in aka kalle ta a zahirin aya har ma a wani riwaya an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa hijja din takwas din yayi ko goma yace goma yayi menene goma generation nan generation ake nufi shine hijja ba shekara ba generation na haihuwan dabbobin ila akuya ce ba faɗa fa irin dabbobin ba ka ta kawai an ce ne zai yi hidima na hijja hijja kuma generation ne na dabba amma ba faɗa dabba ba kaga akuya tinkiya so biyu take yawa a shekara to shi ne maganan fa bai fadan soke-soke ba yanzu a ce ka zo neman aure baban ce nuna maka wani gona ya ce to sai ka nome mun shi ka girbe ta yi kaza ta yi kaza kuma ka biya sadaki ko kuma ka je ce shi ne sadakin Allah shirye da mu so biyu ko so uku ne so uku ne ko a ah, ta fi so da akuya fa akuya nake magana ja'i eh. yau wato banda ita ma akwai wanda suke so bi ma akwai wasu nau'in kan dabbobi da suke so bi. ko kaza ma so nawa take yi kaza wajen so uku take a shekara to eh, wa sani ko kaji ne <laughs> na'am kaji sharuwa a'a to ai kawai su dai sun kawo dabba ne kawai sharuwa amma ba ce wai dabbobin ne ya kiwata ba kawai ya ce zai masa kawai kiwo ne hijja goma ko takwas shikenan ka gani yanzu wannan bincike na tarihi na ilimi abinda malamai suka ambata shine zai tabbatar mana da cewa wani irin dabba ne kuma yanzu haka in ka bude tafsiri za ga ba a faɗin dabba ɗaya ba riwayoyi da wasu suka ce a ah, shanu ne suka ce a ah, kaza ne suka ce a ah, kaza ne haka za ka yi jin maganganun saboda shi yasa an kara so ka zauna lafiya ko abinda qur'ani ya faɗa ko ka tsaya haka shikenan ka zauna lafiya na eh in kana da in kana da ingantaccen nassin da ya nuna ga irin dabbar amma wannan bayanan da muka yi ba laifi bane dan a gane me ake nufi da hijja din an fahimta sabanin shekara mu kamar yadda muke faɗa a takaicen takaitawa kun ga kalmar ta zo ne a nan gurin lokacin ƙuraishawa ba sun cewa annabi ba ba zai shiga makka ba sai amul muqbil shekara mai zuwa da za ta so an fahimta to shine nan malam yace falamma halal haulu lokacin da shekara ta kewayo kaga ina fassara maka da yaran mu ne da muke cewa da Hausa shekara ko sai nake muku bayanin me ake nufi da haulun an shiga wata shekara to alal umratul hudaybiya a bisa wannan umara ta hudaybiya da annabi ya fita shekara ta shida kilomita shida kuma kafin a shiga maka aka kora shi aka ce ba zai shiga ba yace to da wannan lokaci kharaja biman sudda ma'ahu fiha sai annabi ya fita tare da waɗanda aka hana shi su gansu makkan a lokacin kusan sahabbai sun bi annabi a lokacin mutum 1,400 dukkaninsu 'yan aljanna ne annabi ya ce sai mutum ɗaya tak wanda yake da jarra ƙumi shi kuma da aka zo ana mubaya'a ga annabi ne sai ya ɓoye ya ƙi zuwa a bayan raƙuminsa don ka a gan shi munafiki ne shi shi kada ne ba da aljanna ba kaga wannan ya ja kai shi yayi asara bara amma dukkanin su annabi yace la yadkhulu ahadun janna la yadkhulu ahadun nar baya a tahta shajara au kama qala alaihi salam na manta nassin kalmar larabcin hadisi annabi ya ce ma'ana babu mutum ɗaya da zai shiga wuta cikin waɗanda suka yi baya a dani a ƙarƙashin bishiya na sulhul biya din su dubu 1400 nan gaba ɗayan su kaf yan aljanna da ma ina ciki da lokacin aka yi ni ma da na huta kai ma kana so na ɗauka ni kaɗai ne kawai nake sani Allah ya shirya da mu Allah ya haɗa mu da su a gidan rahama idan kana son mutane idan Allah ko da baka kai aikinsu ba sai Allah ya haɗa ka da su fata muke Allah ya haɗa mu da sahabbansa da matsayi irin nasu a aljanna ko da ba mu aiki irin nasu ba amma da san da muke musu muna fata Allah ya sa mu riske su saboda haka suka shiga suka kama hanya suka tafi wastaqlafa ala almadinati abadhar al-ghifari annabi ya bar magajin gari a madina wanda zai kula da garin madina shine abadhar al-ghifari an gane ku? Ah, ah, abu zarrin shi aka bari a madina wasa kama a hulhadi annabi ya hado wato hadaya da yawa a cikin wannan tafiya tasa hadayar da annabi ya taho da ita 60 badana menene badana raquma raƙuma mata su ake ce badana guda 60 annabi ya tafi da su kada yin manzon Allah kaga a shifa annabi ba da wasa yake ibada ba amma mu ne yanzu sallah ta zo babba sai ga da ƙar muke yanka rabu shi kadai guda 60 ya <laughs> kuma raƙumi ko raƙuma kaga yawa ƙarami ne kuma yanzu mafi ƙaranci zaka sai raƙumi ko a lissafin mu ne yanzu nawa ne raƙumi a za a samu ƙasa da haka akwai ƙasa da haka eh dama ƙanana mana ai dama lissafin kaɗan za a yi ɗan ƙarami haka ce ka gani akalla dubu biyu misali in ka samu wannan in ka samu jariri ma akwai na ɗari da wani abu amma dai ba jaririn ake magana ba mu ɗauka na ɗari biyu to a ce an ɗauka ɗari biyu so sattin miliyan nawa za ka sai kuma? Ah. Eh. ka gani fa kawai a hadaya annabi sallallahu alaihi wasallama ke a gani kuma su ne mafiya tsadan dabbobi a wancan lokaci an gane ku annabi haka yi tafi da su sannan kuma daga nan wa akhraja ma'ahu silaha wannan karan da annabi ya tashi fitowa sai ya fito da makami wancan karan ba makami an gane wanda ma suka fita da makamin duk yana cikin kwasan shi kwasfa ake ta ko kufe yana cikin kufe ko yana cikin kufe ba fito da shi ba wannan karan annabi ya fito da makami dan me yace hadaran min gadar quraish saboda tsoron cin amanan quraishawa za su yi cin amanar shi irin ko ta kwana din nan ina fata muna fahimta wa kana ma'ahu mi'ata farasin annabi kuma a wannan tawaga tashi akwai raguna dawaki dawaki guda 100 alaiha Muhammad ibn Maslama yasa wanda ke kula da wannan dokuna Muhammad ibn Maslama shi ke kula da su wa ala silahi wanda ke kula da makamai kuma shine Bashir ibn Sa'ad wannan da muka gama ba da bayanin shi yanzu yanzu dinnan shi ke kula da makamai wa haraman an-nabiy min babil masjidin madani annabi ya harama ta daidai kofar masjid madani wato masallaci na ainihin wato madina ya sanya harama a jikinsa amma walamman taha ila dhul-hulaifa lokacin da ya zo daidai dhul-hulaifa qaddama al-khayla amamahu sai ya sanya dabbobin nan a gabansu wato dawaki a gabansa faqila ya rasu lalla, sai aka ce masa ya annabin Allah hamalta silaha ka dauki makami wa qad sharatu alla tahmilahu amma kuma a sharadin da aka yi bara din nan an ce kar a dauki makami kuma a tsawon shekara goma mana ba fada ba yaki tsakanin da ku fa qala sallallahu alaihi sallama sai annabi sallama yake cewa la nadkhulul harama bihi ai za mu je ne ba za mu shiga da makamin cikin harami ba walakin yakunu qariban minna amma makamin na nan a kusa da mu malam kan da gargifa yana da kyau a ko'ina a kasan mutane malam da cin amana fa in hajana ha'ijun idan wani mai wargi ya mana wargi ba zai ina da hukawa sai sai kawai mu ka ji abin da ake magana ba alif ba wai ya tafi ne don yaƙe su amma saboda ko ta kwana ne amma kuma za su je su ajiye shi a waje ba za su shiga da shi cikin harami ba mala yace falamma kana yamurru ko bi marri dhahran lokacin da annabi ya kawo marri dhahran yazo wannan guri shi marri dhahran wani wuri ne kusa da tan'im an gane ku kusa da ina tan'im ina ne tan'im a taba ga mana tan'im ai nace shine wurin da ake sa za ga security din nan suna tsayawa in ka baro Madina kafin ka shiga Makka shine checking point na karshe wanda daga shi zaka shiga cikin garin Makka ba ka wuce wannan checking point din sai kana da permit permit na aikin haji a nan za a tsaye da bus sai an kirga adadin passport ɗin da ke cikin jakarsu don kowace bus akwai jakar a ciki jakan passport ɗin alhazan da ta ɗigo an kirga an gani guda arba'in ne sannan kuma a kirga adadin alhazan da ke ciki a ga arba'in da ɗaya to sai an nemo ɗayan nan ta ina aka yi shigo direba ya shiga matsala shi ma wanda gan shi ya shiga matsala <laughs> da sunan kowa da nufin shi idan ba alhazai bane irin mu ne misali mazauna gari da ƴan ƙasa ina takardar izinin daga Ministry of Hajj an ba mu dama mu zo aikin hajji sai ka nuna takardar ka da hoton ka da komai da stamp sai a sai buce babu ba ma inda ka fito haramin da ke jikinka da haramar da ka dauko daga miƙati fidiya ta kama ka kenan an ba ta aikin hajji an fahimta haka ake yi shi yasa idan zaka zo kana tunanin wata matsala zai iya faruwa sai ke sharadi tun a miƙati fa in habasani habisun fa mahalli haisu habasani shikenan sai ka hilali daga lokacin amma ka'ida shine zama kana da wata shi shine permit din na aikin hajji to kuma ana shiga maska waɗanda ba su da permit din ta ciwa ciwa ai smuggling ɗinka kawai a mota mana abu da kai ta daji kawai a kutsa nan a kutsa can a ta gudu da kai da an hango wani wuta wuta haka kamar ana ganin security ne kawai sai a lafi a kashe wuta a tsit suna yi lokacin aikin hajji su ma da irin wainan wanda ya san yana da matsala ba zai shiga ba bai da wannan takardar to sai dai ya shiga maka da wuri kafin su kulla wannan hanya ya je can ya ta zama ya jira amma idan kana da duk wani abin ka baka da matsala sai ka zo ka wuce lafi lafiya sai ka assalam shikenan <laughs> Allah ya jire da mu Allah ya sa yanayi ya koma daidai kamar yadda yake duk da muna gallan albishir gashi nan an daina wannan social distance a harami komai ya koma normal yanzu to muna fata kowace kasashe ma da kasan mu komai ya koma normal koma a ci gaba da ibada kamar yadda ake mana shekara biyu a jerin malam ba aikin hajji yadda ya kamata sai dai kawai 'yan ƙasa yi eh, malam awa ai ba da Allah shi da to lokacin da annabi ya iso marar zaharan na farin min ƙurashi, sai wasu daga cikin quraishawa suka ga manzan Allah a wannan gurin suka hange shi suka karo da shi da suka gani shi kasan mara gaskiya aka ce ko a cikin ruwa sai yi gumi suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa fazi'u min hadhihi al kai sai suka firgita saboda adadin yawan musulmai da suka gani da makaman da ke tare da su wannan shiri da suka yi dan shine udda wannan abin da suka gani suka firgita wa asra'u ila qaumihim suka kauri suka tafi suka ba mutanen su labari fa akhbaruhum suka gaya musu gafa abin da muka gani fa ja'ahu fitiyanun sai wasu matasa suka zo wa manzon Allah minhum daga cikin su wa qalu suka ce wallahi ya muhammad mun rantse da Allah ya kai muhammadu ma urifat ma urifta bil gadari ba san ka da cin amana ba <laughs> saboda zanga makamai suka ce wallahi ya muhammadu mun rantse da Allah ya kai muhammadu ba a san ka da cin amana ba sagiran wala kabiran tun kana karami ba a san ka da cin amana ba balantana yanzu da kai babba ne ba san ka da cin amana ba tun kana karamin ka suka ce masa haka wa inna lam nahdith hadathan kuma ba abinda muka aikata ba mu warware alƙawari ba wanda muka yi faƙala sai annabi ya ce musu inna la nadkhulul harama bisila ba za mu shiga ai ba harami za mu shiga da makami ba za mu shiga da shi walamma hana waqtu dukhulihi maka lokacin da lokacin shigan musa makka yayi kharaja ahluha sai mutanen makka suka fita a cikin maka? kuna ji wai sun fita ne karihi na ru'yatul muslimina wai suna kyaman su ga musulmai gashi sun shigo musu gari eh. Eh. Eh. sun ta ihu su kuma suna suna sowa suna to kuma ai ai sun koya ne a wurin qurayshawa eh kwarai kwarai kwarai a rika jifa kuma to wai ba sa so su ga musulmai ya tsufu na bilbaiti a ce wai suna cikin maka suna kallon musulmai na tsawafin ɗakin ka'aba fa dakara sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu sai annabi ya shiga cikin maka da shi da sahabbansa mutawashshihina suyufahum an gane wannan ko min tanniyati kada'in wa kada an gane ko wannan kalmar min tanniya ne kada yace wa amamahu abdullahi ibn rawaha يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله إلا الله وحده صدق وعده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده معنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشغ تكم مكة أنقان ونكو سنة رئيدة وأنن تقب الناس إنا فاتحان في الجنة تثنية كدا wato wani dan tudu da ake cewa kida a sanan suka shigo maka ta gangaren wannan guri amma har yanzu dama ya ce ba za su shiga da makaman cikin harami ba ina fata muna fahimta kuma amamahu abdullahi ibn rawaha a gaban manzon Allah akwai abdullahi ibn rawaha yana cewa la ilaha illallahu wahda babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai sadaqa wa'adahu ya cika alƙawarinsa shi Allah din wa anasara abdahu ya kuma taimaki bawansa wa a'azza jundahu ya daukaki rundunoninsa wa hazama al-ahzaba wahdahu ya kuma tarwada runduna shi kadai Allah subhanahu wata'ala abinda yake faɗa kenan wa tsafan annabi sallallahu alaihi wasallam bil baiti wa huwa ala rahilatihi annabi yayi dawafin dakin Ka'aba yana kan taguwarsa bai sako kasa ba yana daga kan taguwarsa yayi dawafi na dakin Ka'aba ana fahimta yace wasallam al-hajara bi mihjanihi sannan annabi ya taba ainihin wato hajar al-aswad da mihjan dinsa mai mihjan sandar da take hannun shi na mana bayani tun kwanaki cewa shi hajar al-aswad ana so ne ka je ka sumbance shi idan baka samu daman sumbantar sa ba sai ka taba da hannunka sai ka sumbanci hannunka in baka samu dama ba saboda duk cunkoso sai ka sa sanda sai ka tabo hajar al-aswad sai ka sumbanci sanda idan baka samu dama ba ba za ka isa hannunka ko ka da baki ba ko ka sa sanda sai kawai ka nuna shi haka angul din da yake kawai ka ce Allahu akbar an fahimta bismillah Allahu akbar ko abin da zaka faɗa kenan anan ba za ka sumbanci hannunka ba tunda baka taba shi ba ba a sumbantar hannu an fahimta sai kawai ka ci gaba da kewayawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan raƙuminsa bai sakko ba kaga ai ba zai iya sumbantan hajar ba ko ba haka ba a wannan yanayi to kawai sai ya sanya wannan sanda ta hannunsa ita ce mihjanihi wa amara ashabuhu ya kuma umarci sahabbansa an yasra'u thalathata ashwaqin akan cewa su rika yin sauri sauri ma'ana su yi tastarfa a history round da za a yi shine shaudi uku na farko an gane ku a rika yin sauri sauri a dan yi tastarfa jogging a lokacin da ake yin sa dan me za a yi wannan ce izaharar lil quwwati don nuna cewa su Habbai fa musulmai akwai karfi saboda lokacin da musulmai suka shiga makka 'yan maka suna cewa ku kyale sun Allah yunwa da fatara da zafi na annoban Madina duk rarike su ba su da wani karfi za ka za ka. za kun san Madina akwai annoba haka take da wuya a je mutum kaza bai kamo ciwo ba a Madina a wancan lokaci haka ka samu da ciwo kawai sai ga mutum wani ya sha wani kuma yanzu to wai suna ta wannan camfin a yayi kawai duk wannan cutar ta kama su a madina kuma duk ba su da ƙarfi sai ya ce to a fito da hannu ka da ake fito da hannu din kenan a yi tsima'i iya eh. sannan kuma a yi jogin kai kaga dantsan mutum malam masha Allah nama sosai kuma sannan kaga yana tafiya akan akwai mora ai ka san cewa ba yunwa yake ji <laughs> dole ka bari dole ka burgida da gani to haka annabi sallama ya ba su umarni da cewa su yi wannan a lokacin da za su yi ainihin wato wafi uku na farko Ya ce ƙalu an yi hakan ne saboda mashirgai sun ce sayatufu al-yawma bil ƙaumin na hakatkun huma ba kunji ji ce yau kakku damu yau wasu mutane ne za su yi wafi wanda kawai annoba ko zazzabi ko masassaran madina ta riga ta gama rarike su a magana ta zo kunnan manzon Allah to shi sa annabi ya bada wannan umarni annabi ce fa qala sai ce, rahimallahu ra'an arahum min nafsihi quwwa a wannan rana Allah ya jikan duk mutumin da ya nuna ma waɗannan mutanen cewa shi akwai ƙarfi a tare da shi kai ya kasala kana ji ana ana dawafin ana ana lagwai lagwai za su ce kai anya wannan da gaske ne kenan yunwa ya kama su amma kawai sun fito da hannu ittibai sannan kuma ana sassarfa kaf kaf kap ya kake kallo ga sojoji suna tafiya cikin gari sai ka ji hawar shokin kake yi ai wannan abin shi ke burge mutane kaga mutum yana son shiga sai zaka ce soja marmari daga nesa <laughs> ka gani wato da an yi wannan faretin an dan yi motsin nan an dan yi atasayi wato sai abin ya birge ka amma baka san irin kwakwan da masu yi suke ci ba a haka dai mana a yanzu nan da an ce ka dan yi gudu daga nan zuwa gate an hada ka da aiki ka dinga ni shi kenan kana wani ah ah ko <laughs> Allah ya ce ka lokacin da za a rufe tafsirin bana bana kenan ko bara ko tun da an shiga wata shekara na baran nan da aka yi da ya wuce 2021 tafsiri da azumi ya tafi da yaro na ɗan ƙaramin kalidin nan fa shekarar shi uku ba lokacin ma da aka rufe tafsirin abin ƙarar shekara uku ba wai kawai ya ga 'yan agaji sun yi atisaye abin ya burge shi ya hu yana kallo yaron nan har yanzu fa da ya ya ba sai yana haka kawai shi a yaro ha da ka sa abin da <laughs> ake yi wannan ma ba sojojin gaske bane sai ko abin da ya burge shi to har abin shi ya ba burge shi ya ga ana ta faɗi ana ta haka ana ta irin abubuwa da haka yana ta kwatanta har yanzu ba ya sani bai manta ba wallahi shi ka gani to wannan shine marmari daga nesan kenan irin wannan shine magana ma'anan magana to kaga idan kaga sahabbai su ƴan maka da suke faɗin wannan maganganu idan suka ga sahabbai a wannan yanayi za su tabbatar da cewa ba bane a tare da su kuma wannan abu da suke faɗa na cewa yunwa da fatara ko ciwo ko masassaran madina ta kama su sun san ba da gaske bane ina fata muna fahimta malam yace wa an sallallahu alaihi wasallam bi ridai annabi ittiba'i ittiba'i din shine fito da wannan hannun am din sa na dama ba na hagu ba an fahimta ana fito da shi dazin nan nake cewa wai ni ban san me yasa malamanmu har yanzu a kasan mu an ki a wa mutane bayani ko ko mutanen ne ba sa zuwa su koyi yadda ake umara ko aikin hajji a wurin da ya dace su koya an nuno hoton dangote da buwa da mangal za su su uku sun je umara kuma sun ɗauki fasarar jet suka tafi da shi ba su kadai har bidiyonsu a cikin jirgin na su kadai amma shi aka nuno su kowa fito da dantsan shi kama wani ɗan dambe kuma ba wafi suke ba komai ba abin da nake so fara muku shine wannan istiba'i fitar da hannun nan ana yin sa ne kadai a wurin dawafin nan uku na farko banda su har ka ƙara sauran hudun ba a yi zaka mai da ka fada ka karfe ka je mina ka fada ka arfe ka je arfa ka fada ka arfe ka zo muzdalifa ka fada ka arfe ka zo mina kai jifa ka fada ka arfe ka taho maka ka zo kai dawafi ka fada ka arfe ka koma haka gama amma sai ga mutane a ko'ina sun fito da hannu su gani ce kamar wannan din ne aikin uku kuma rashin bayani ne da rashin dani ba wurin tawafi suke ba titi suke kawai filin da filin Allah gasu suna aka bai ji wajen su ai wurin tawafi daban ita an san shi ai in dai tawafi ne sai kaga cikin masallaci sai ka hango ila bangaren Kaaba ko bangaren cikin masallaci a wajen suke sam ila wurin hotel ne ko wuri kawai aka rike su shi nan sun yi layi kamar za su karɓi kati a asibiti <laughs> su ne masu kudin najeriya na mutane ba hada aka ba wato hoton suna ma da yawa ka fahimta amma kawai su suka yi abinsu ko haka abin ya zo sai suka jeri a jeri su ɗin su uku akwai wasu a can amma sai aka yanke daidai su ukun kawai sai aka saka aka ce wannan ita ce naira na bugan naira kenan su ne yan masu kudin najeriya kenan wai abinda aka rubuta kenan mutane na ta comment ni ma haka nace suna cikin tawagar sani dan lokaci ne suka tafi kenan ni dai abin da na zarga kenan ta yi kuma sun je a sun yi sassara kashin mana za su iya zuwa na shiwa ok shi mangal to ma mamaki Allah ta dai sani kasan sun mutanen na akwai su da wayo eh a san suke abubuwan duk da za su yi ka gani Allah shi zai to kada mun soka akan karatun mu saboda lokaci mai maza mu karasa saboda ka annabi yayi ittibai me ittibai nace shi ne fito da hannun damtsan hannun dama kuma abin da zai baka mamaki daga cikin kuskuren sai kaga wasu hannu suke fito da shi kuma wallahi abin da yake ƙara daure mun kai wani lokaci da da tun ina mamakin sa na hakura ma na daina wallahi har da waɗanda suke malamai ne a nan Najeriya wallahi da suna yin wannan abu <laughs> shi yasa shi aikin haji ba wai ka karanta bane yaya annabi yayi practical ka sanya abu yayi wallahi da malamai za ka sani wannan kuskuren to ga kuma tunda irin kuskure ne wanda bai bata mutum aikin hajjin shi ko wani abu amma sai dai kai shiru kawai amma baka yi irin yadda annabi yayi ba gaskiya Allah ya ce mana malam ce wa kashafa aduduhu al-yumna kun ji ma ko annabi ya budu ya fito da kafadar sa damtsan sa na dama an gane wannan ko wato sha'anul futuwa wanda take nuna samartaka da kwanji ko ba ka bane mozu kana yayi to annabi ya fito da wannan dan a gani an fahimta wa fa'ala mithluhu almuslimin musulmai suka yi irin yadda annabi yayi wa qad atamma almuslimuna tawafuhum bil bilbaiti. musulmai sun cika tawafun su a dakin Ka'aba mana sun yi guda bakwai cikakki cikakku aminina muhallidina cikin aminci suna masu yin kwalkwabo akan su shine ma'anar aminina suna cikin aminci muhalliqina ru'usihim suna masu aske kansu sun yi ƙwaryan molo an fahimta ƙwaryen molo shine muhallikina ko talkwabo wa muqassirina da waɗanda suke yin saitaye su ne masu yin lokot an fahimta duk akwai su wasu sun yi saitaye wasu sun yi ƙwaryen molo sun yi skin kama ra'a sallallahu alaihi wasallam fi manamihi daidai yadda annabi ya gani din nan a mafarkin da aka nuna masa kuma ka ga maganar Umar da yake ta yaushe ne ga abin ya tabbata sun shiga sun aminci ba fada ba zubar da shi kowa ba an yi umaran nan kamar yadda Allah ya fada an gane ko Allah ya ce la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allahu aminina muhallikina ru'usihim wa muqassirina la taqafun ka gani to shine abin da ya tabbata har ma annabi a wani wuri yake addu'a yake cewa rahimallahu al-muhallikin Allah ya yi wa masu ƙwaryen mulu rahama a lokacin aikin haji in ka je aikin haji kai ƙwaryen mulu ba fa wanda suke yi ƙwaryen mulu a gida ba a aikin haji ko umara mutum ya zo zai aski sai talle kansa gaba Allah ya musu rahama irin wannan mutanen sai wani sahabi suke cewa wal muqassiri na ya rasulullah har da masu yin sai sai ya ce rahimallahu almuhalliki masu ƙwaryen molo ya ce da masu sai sai annabi ya ce wal almuhallikin ya ƙara musu addu'a su uku sannan aka sa masu yin sai sai masu yin lokon saka in ka je aikin haji ko umara kai ƙwaryen molo ka tanɗe kan naka ya fi lada akan kai sai sai Allah mu da kin sarki ya shirya da mu Allah ya ba mu ladan abinda makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah madaukakin sarki ya fi mana duk da dai wannan faɗan kaɗan dai shine auren maimuna shine kada ya rage a cikin fasalin amma dai za mu haƙura tun da lokaci ya yi in ya so da sun gaba da mun yi shi kawai za mu shiga sabon shekara wato shekara ta takwas bayan hijira wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah